karfe biyar da mintuna talatin studio kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun hausa masu sauraron mutane muhammadu ne yake muku lalai muhammadu kasancewa da ku a cikin wannan shirin yanzu kuwa ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa wato muna ɗauke da ƙarin bayani a kan shara'o'i biyu da aka gudanar a yau wanda ya haɗa da shari'ar ɗan jaridar nan Baba Alfa da kuma shari'ar sojojin da ake zargi da yunkurin yin juyin mulki goma sha biyar ga watan Disamba shekara dubu da goma sha biyar. 'Yan kasuwar Maraɗi sun yi wata zanga-zanga a babbar kofar babbar kasuwar birnin Maraɗi. A rahoton mu na musamman a yau muna ɗauke da wato raskunan hatsarurrukan ababen hawa da aka samu daga shekara 2015 zuwa shekara 2016. To madalla yanzu kuwa ga labarun dalla-dalla. A yau ne aka gudanar da shari'an nan ta ɗan jarida na talabijin Bonfere Baba Alfa, wanda yake tsare tun a watan Maris tun a watan Maris na shekara goma inda za a bayyana sakamakon shari'ar goma sha biyu ga watan Maris na shekara wannan da muke ciki ta goma Abin tunawa dai Baba Alfa da mahaifinsa ana zargin su ne da yin takardun ƙasa na jabu, inda shari'a ta farko da aka gudanar an yankewa Baba Alfa da mahaifinsa daurin shekaru biyu a gidan kaso, tare da kwacin musu 'yancin zama ƙasa, 'yancin zama ƙasa na shekaru goma kenan. A wata kotu, wata kotun sojoji ta ɗage shari'ar sojoji da fararen hula da ake tuhuma da yunkurin wato juyin mulki na ranar na watan Disamba shekara 2015 har zuwa wato ranar koma har zuwa ranar 23 ga watan Janairu da muke ciki. Lauyoyin da suke gaban shari'a ne suka buƙaci a ba su isasshen lokaci domin yin nazari a kan takardun shari'ar ga abin da lauya Aliyu Samna yake bayyana wa Musa Hassan. Su avoka ba su shari'a sai in sun samu takardun shari'a sun karanta sannan na shari'a ka zama ta gaskiya takardun shari'a ran juma'a gana an ka ba musu an ka ce mu yo shari'a yo tanin to kwana biyu ko wannan irin dosiye ba ta yiwa shi kuma president da tribunal ya ce lalle muna da gaskiya amma ba a mai da shari'a ta haccan nesa don su da kansu session kiga da an ka fara an ka ta da cikinta ba kuma sai yaushe za a komowa ba da shi na mun ce to ventura kin nan da shi president ya ce mun raida da shi kuma mun ce mu shi commissaire du gouvernement wanda ga zaman procureur na nan ga da ya matsu paske shi na wai ko ya gwada mun ko ya matsu shi tabbata yan ka fara ta ventura yana ganin avoka babu karamin avoka mu duka yana ganin aikin da zamu yi kuma muka sha insha Allah yan ka kare shari'a ta ventura duk yankin mu dukansu muna hidda su waje in Allah ya To madalla a shari'ar Baba Alfa kamar da muka bayyana muku a ranar goma sha biyu ga watan Maris ne na wannan shekara za a bayyana sakamakon shari'ar. A ranar biyar ga watan Janairu na wata tawagar sojojin Faransa da ke shirge a wato Agalal da ke cikin gundumar Alit a ƙarƙashin jagorancin Dr. Hulus sun duba masu marasa lafiya na asibitin Akokan tare da rarraba musu magunguna. Ga abin da dokta ɗin yake bayyana wa wakilinmu Usman wato Umaru. Manufarmu ita ce mu kawo tallafinmu ga dimman kayan aiki domin karfafa wa'anda ke akwai a gidajen likita na akokan da arlit da za mu ba da horo fannin binciken lafiya tare da ba da magungunan da suka dace domin mu kawo ciko ga matakan da daman akwai su. Bukatar mu dai ita ce na baiwa mutane falalar samun kiwon lafiyarsu tare da bin kiwon lahiyar tasu sau da kafa mai dorewa ba na takaitaccen lokaci ba. za mu gani tare da shugabannin likitocin da mahukunta inda za mu canza miyo tare da su daman kuma muna canza ra'ayi da Dr. Bawa na ganin mun gudanar da ayyukan a cikin likitocin daban-daban inda za mu kai tallafin game da lokacin da za mu sanyawa shi yasa muka zaɓi likita biyu maimakon dukkan likitocin na CSE yanzu ma za mu a ne a can CSE ta Bukoki. Actuellement, on va au CSI euh, d'Akokan et au CSI de Bukoki. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ke kula da muhalli da ci gaba haɗin gwiwa da ƙungiyar Head Tamet sun gudanar da zaman taron su a karo na goma a Agadez daga ranar shida zuwa bakwai ga watan Janairu. Sakataren ƙungiyar na dindindin Asalek eh, Ibrahim ya yi bayani irin ayyukan da suka yi a cikin jihohin ƙasar Nijar tsawon shekaru 22 da wannan ƙungiyar ta kwashe tana gudanar da ayyukanta sai mu saurari abin da yake shaida Tawa Musa Maman. a nan cikin region king agadis muna aiki wajen fannin karatu abinda ya shafi makarantun ne kanana kama ecole primaire da cag e muna gina kilasoshi muna kawo kayan aiki kamar su tabulolluka su biro da kayan aiki duka dai wanda suka dace cikin lakol bayan shi muna foron mushanni wajen kiwon lafiya ta mutane muna gina gidajen shan magani na birane ko na kauye kamar su cas de sante da cse muna kawo tallafi kuma wajen motoci na gidajen likita kama ambulance ambulance wajen fanni na tattalin arziki ba mu bar mata da yara ba tun da muna don kama musu su samu su yi sana'o'in samari da 'yan mata kuma sun sha samun foro kuma muna kawo taimako wajen kama ma mahukumta wajen tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali A ranar shida ga watan Janairu da muke ciki a karon farko a cikin wannan shekara wani jirgin ruwa ya nutse da bakin haure a kusa da ƙasar Libya. A cewar wata ƙungiyar bayar da agaji mutane 25 ne suka haɗu da ajalinsu, inda a jimilce bakin haure 150 ne suke cikin wannan jirgin na ruwa. Har ila yau dai majiyar ta ci gaba da bayyana bakin haure da suke tafiya daga Libya zuwa ƙasar Turai dai suna tafiya ne a cikin wani mawayacin hali. 'Yan kasuwar Maraɗi sun yi wata zanga-zanga a gaban ƙofar babbar kasuwar birnin Maraɗi domin nuna rashin amincewar su dangance da waɗansu sabbin matakai da magabatan kasuwar suka ɗauka. Muhammad Sani Rabi'u shine wakilin 'yan kasuwa ga abin da yake bayyanawa. yanzu sai suka ce masu tsohon bashi wanda aka ce su zo bayan Allah sun canye dukiyarsa ba komi wannan kuɗin ka'ida sai sun biya na farko abin da ya hita da mutane hankali tun farko wannan kuɗi da aka ce mutane sai sun zuba na wata uku uku kenan daga nan ma kaga akwai ɓaci gyara ne aka zo ba batawa ba kenan ana iya ce ma mutane to ku zuba na ɗaya ɗaya kuma ragi inda bai ba a ƙara rage musu runhunoni sun yi tsada yan shaguna kuma akwai inda suna da a ƙara rage musu kuma tsakanina da wanda ya halicci makwabci ne waga kasoi da kashi sun sa mata suna mutuwar sunan ta ne tunda wani ma ya cinye jallin shi wani ma ya zo da kayan shi ya kawo su ya koma ya zuba su cikin gari ya yi zafi ya ta kenan akan haka tunda aka ce an aza komiti na gyara mu ba mu so yi haka mu dai wanga taro da kai ba dan mu zo mu zage su ba ko mu baci muna fatan su ga kukan mu roƙon da muke masa duk sahi dan Allah dan Annabi su zo mu zamna da su cinciya guda a sasanta karshen matsala ta zo maraɗi ne garin mu ne A nasa ɓangare babban darakta da ke kula da kasuwar Yakuba wato Musa da ganin wannan zanga-zangar ya yi ƙoƙarin wato ganawa da 'yan kasuwar ga abin da yake bayyanawa a hirarsa da Muhammad Maman. ture ya ba da jimawa ba aka girka kwamiti wannan kwamiti na da wasu manufofi da yake buƙatar cimma akwai girkin sabuwar yarjejeniya ta alƙawalla a ciki akwai shafin wa'adin watanni uku na kamun hannu babin abin da muke bin mutane ya jibinci miliyan takwas da ba a biya ba har yanzu akwai ragowa da aka yi bisa dimmar kuɗin hayar shaguna 'yan kasuwar su nuna mini cewar ba su gamsu ba ba su amince ba da wa'annan shafuffuka guda uku na tambaye su wace hanya suka ga ya fi dacewa suka ce mini a janye kuɗin kamun hannu na wata uku kar a yi maganar biyan ba su suka a yanzu akwai wasu ma da suka ce ba su ma yarda ba da farashin da aka sanya na ce masu zan mayar da sakamakon tattaunawar mu zuwa ga magabata na ta haka za a diba a gani kuma a kire su a ga komi za a iya zartas. Kasuwar Doli da ke Zandar wace shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya ƙaddama a ranar 27 ga watan Nuwamba na shekarar bara har zuwa yanzu 'yan kasuwar ba su koma a kasuwar ba. Shin ko menene dalilin haka? Mustapha Mamman Sani ya tattauna da shugaban majalisar zartarwa na jihar birnin Zandar. Sai mu saurari abin da yake cewa. Idan da son samun hukumomi ne ya kamata ma a buɗe kasuwar kafin watan Janairu. Sai dai akwai aikace-aikacen da ya kamata mu kammala, kamar rumfuna ga jama'a masu sayar da ɗanyun kaya, saboda ya iya yin kasuwa ba tare da an keɓe wuri na sayar da ɗanyun kayan ba. Kun san wannan rumfunan da ba su a cikin jadawalin tsarin yin wannan kasuwar ne. Daga baya ne da aka shaida mu shugaban ƙasa sai ya amince a yi wannan rumfuna. Amma abin da ya shafi buɗe kasuwar komai ya kammala sai dai wannan aikin kawai ya rage shi ma nan ba da daɗewa ba za mu kammala shi don haka muna son jama'a su kara haƙuri abin zai zo nan ba da daɗewa ba. A cikin wata sanarwa da gwamnatin ƙasar Nijar ta fitar bakwai ga watan Janairu, gwamnati ta shinshina tare da karama ɗan kokowa na Yahaya Kaka, wanda aka kada a kwamɓalar cin takobi a karo na 39 da aka gudanar a Zandar, inda gwamnati ta bayyana cewa ɗan kokowar ya nuna halin dattako duka da abin da ya faru. Ganin irin abubuwan da waɗansu jama'a suke yaɗawa a kafafen yaɗa labarai na zamani, Gwamnati ta sha alwashin cewa tuni ta ƙaddamar da bincike domin kama mutanen tare da ladabtar da su. Yanzu kuwa sai mu shiga a cikin rahoton rahotonmu na musamman. A ƙasar Nijar a cewar daraktan da ke kula da kiyaye hatsarurrukan ababen hawa da zirga-zirga da ke ofishin ministan sufuri a duka shekara mutane 800 ne suke rasa wato rayukansu sanadiyar hatsarurrukan ababen hawa. Haka kuma waɗannan hatsarurrukan ababen hawa yana faruwa ne saboda rashin kula masu ababen hawan da kuma rashin ingancin hanyoyi. inda wato bayan waɗanda suka rasa rayukansu da yawa suka samu mummunan raunuka tare da waɗanda suka nakasa. Ga dai ƙarin bayani tare da daraktan da ke kula da kiyaye hatsarurruka a ofishin ministan da ke kula da sufuri sai mu saurare shi. An sai concerne les accidents, c'est Abin da ya fuskanci hatsura jami'an tsaro ne ke gudanar da bincike yadda lamarin ya faru. Jami'an polis a cikin shimfiɗar birni, jami'an jandarmeri a ƙetaren shimfiɗar birni. jamillar rahoton binciken da suka kawo mana muke nazartawa mu haɗa mu ba da sakamakon jimillar baki ɗaya. A shekara ta biyar mun ƙididdige hatsura bakwai. A shekara ta 2016 an samu takwas. kun ga an samu karo hatsura a shekara ta 2015 mutum 990 suka rasa rayukansu a shekara ta 2016 mutum 978 suka rasu a shekara ta 2015 a nan ne aka yi samun rashin rayuka da yawa fannin waɗanda suka ji mummunan rauni su dubu uku ne da ɗari hudu da talatin da tara a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a shekara ta dubu biyu da goma sha sun jibinci mutum dubu uku da ɗari biyar da tasa'in da uku wanda suka samu kankanin raunuka a shekara dubu 2015 mun samu mutum 5,577 a shekara ta da biyar. Wani dalilai ne ke haddasa wa'annan hatsura? To, a faɗin duniya yawancin hatsura sun danganci ne da shishikai guda uku. Akwai na ɗan adam, akwai na abun hawa kansa, akwai halin da hanyar ke ciki da yanayin kewayenta. Fiye da kashi tamanin bisa ɗari na hatsura sun dangantu da kuskuren da ɗan adam ke yi Na ɗaya akwai lamarin amka gudu ba misali, rishin ƙwarewa ga tuƙi, rishin bin dokar kundin tuƙi da kuma yin lodi fiye da oda. A nan Nijar 'yan shekaru nawa zuwa nawa ne suka fi fuskantar hatsuran. A shekara ta 2016 wa'anda suka fi fuskantar hatsari a raskunan reshen namu su ne 'yan shekaru 21 zuwa 40. To yaya ake hukuncin? Hatsari idan ya abu kuma ya haddasa babbar banna ya kasance na rashin rayuwa ne ko na kayayyaki akwai kwamitin da aka girka da ya kumshi ma'aikatan ministan sufuri, 'yan sandika, jami'an polis na jandarmeri da ke yin nazari a kai ta. To madalla da wannan rahoton muka zo karshen labarinmu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labaran harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.